العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم da دماد الأولى في جرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم shida. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin mu na hadisi a cikin littafin umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malami al'allamatul muhaddis abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jamma'ili alaihi rahmatullah za mu tashi hadisi na ɗari biyu da arba'in da biyu a cikin babul hadi a ƙarƙashin kitabul hajj mun fahimci me ake ce ma alhadi hadaya mun ji bambanci tsakanin hadaya da fidiya ko to sai ma ne ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويحك ويلك أو ويحك wannan hadisin an samo shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakhar radiyallahu ta'ala anhu yace أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا للي من زن الله صلى الله عليه وسلم ياغا يسوق بدنة ينا كورا taguwa ko raƙumi wanda zai yi hadaya da shi shi na ake ce ma albadana in ba ku manta ba muka ce jam'in sa albudun kwara ɗaya albadanatu raƙumi ko taguwar da aka tanada da niyyar a yi hadaya da ita to manzo Allah sama yaga wani mutumi ya suku badanatan yana kora wannan raƙumin ko kuma tawagar taguwar kai faƙala sai man same ce irtabha hau mana hau qala innaha badanatun sai ce ya ma'aikin Allah ai raƙumi ne ko taguwa ce da aka tanada domin a yi hadaya da ita za mu ji dalilin da ya sa shi yake da tunanin ba za a hau ba qala irtabha manzo sai sake ce masa hau mana fara'aituhu rakibaha sai na gan shi ya hau sayyidina abu hurairah ce sai ya ga wannan mutumin ya hau wannan taguwar tasa wadda zai yi hadaya da ita yusayi'un nabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam والنعل في أنقها أويا كما wannan taguwar ko raƙumin da za a yi hadaya da shi ko ita akwai takalmi وفي لفظ أول لفظ قال في الثانية أو الثالثة من ظل تسمى يساك شيء مسا أفرت مغانا تبيو كو أمغانا تأكو هسو أكو اركبها هومنا ويلك bana ya tabbata a gare ka an wai hak na tausaya maka wannan hadisin kamar yadda muke ganin sa bayan mun ji fassararsa yana ɗauke da hukunce-hukunce da yawa da farko dai da ya ce irkabha wai haq wailak au wai haq shakka ce ta mai riwaya mai riwaya ne shakka shin annabi sama ya ce masa wailak ne ko wai haq wanda za mu ji lafazan guda biyu mai suke nufi da wai haka da wai laka suke nufi to nan dai mai riwaya ne ya shakka amma an ba mu manta ba kamar yadda littafin yake ka'idar al jamail ya ce zai kawo abin da al bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaki wajen fitar da shi ne ko amma wannan ƙarin na wai hak wai lak wai hak ba shi a cikin sahihul Bukhari baya cikin sahihul Muslim ba su da wannan ƙarin al-imam al-bukhari bai zo da wannan ƙarin na wailak aw waihak ba haka al-imam muslim shi ma bai zo da shi ba dukkanin su ba su zo da shi ba wanda aka samu ya wannan ƙarin shine al-imam ibn al-jarud a cikin littafin sa al-muntaqa yake cewa haddathana ibn al-muqri قال حدثنا Qala haddasa na أبو Zanadi. عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا من زال الله صلى الله عليه وسلم ومعه بدنته أتارد شيء أقيت أقوى وتأكت نجيت دوم هدايا فقال ارتبها سيما سميت حوت منع فقال يا رسول الله إنها بدنة sai ce ya ma'aikin Allah ai taguwa ce da za a yi layya da ita da za a yi hadaya da ita فقال ويلك أو ويحك اركبها sai manzon sun ya ce masa bana ya tabbata a gare ka hau mana ya kace musu ko kuma wai hak na tausaya maka to babban fikin hadisin shine halaccin dabbar da za a yi hadaya da ita a hauta sabanin tunanin da larabawa suke da shi a jahiliya kun san akwai dabbobin da suka ware akwai bahira akwai sa'iba akwai akwai ga sunan wanda qur'ani ya faɗa mana su a cikin suratul nahl to waɗannan dabbobin an ware su an ce ba za a hau su ba to tunanin a cikin dabbobin da ba a hawa a jahiliya akwai dabbar da mutum ya tanaje ta dan ya hadaya idan ya aikin hajji to shine sai manzala ta sama ya ga wannan sahabin nasa zai je aikin hajji gashi ya koro abin yankansa wanda zai yi hadaya da shi kuma ya ƙi hawa sai manzal sama ya ce masa ya hau domin ya ɓata wancan tunanin da ake da shi na bahira da sa'iba da sauransu cewa dan mutum zai yanka hadaya ya halatta ya hau wannan dabbar tasa da zai yi hadaya da ita ba daidai ba ne mutum ya ba zai hau ba a'a ya hau musulunci ya bata wancan tunanin da suke da shi mun gane ai sannan wannan hadisin yana nuna mana idan mutum ya saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai masa magana a gyara masa sannan kuma ya halatta ai fada a wa'azi a kausasa harshe a wa'azi kaga manzo Allah sama da ya ce masa ya hau na ɗaya bai hau ba ya kuma ce masa ya hau a na biyu bai hau ba a na uku sai ya ce masa wailak aw waihak wailak bana ya tabbata a gare ka lafazin wailak lafazi ne ai uljimta wailaka haka laraba suka ce uljimta wailak an haɗa ka da bananka kalma ce da ake ma mutum idan yi abin da ba daidai ba laraba suna amfani da ita domin su nuna kaushi shi sa qur'ani ya amfani da ita wailun yawma idin lil mukadzibi ka gani wailun wailun sannan manzo Allah sallama ya amfani da ita a wurare da yawa saboda haka babban dai fikihun da hadisin yake karantar da mu shine jawazu rukubil badana ya halasta a hau dabbar da aka tanaje ta da niyyar hadaya cewa yanka ta za a yi bai hana a hauta ba sai dai idan dama dabba ce da ba zai yi a hauta ba kamar cinkiya kamar akuya kamar rago ai kaga ba a hawan su amma dai dabba kamar raƙumi ko taguwa matarsa kenan ya halatta za a iya hawa haka sa da saniya ana hawan su ya halatta ko da za a yi hadaya da su ya halatta mutum ya yanka su sannan kuma hadisin yana nuna mana isha'aru albadana sunna ne idan mutum zai yi hadaya kamar yadda muka karanta a baya to idan ya koro dabbar da zai yi hadayar da ita to ya mata alama domin da an ganta a gane cewa ta hadaya ce ai ka ga al'ada mutane na koro dabbobi na tallako to saboda kada ai ta damun ka da surutu sai shari'a musulunci ta ce in ka taso misali a garin makka za ka je kai aikin hajji ka sai dabbaka daga wajen gari za ka shigar da ita gari to sai ka sa mata alama kamar yadda muka ambata kana iya sa mata takalmi ka ga dama ka sa mata wata igiya ka ga dama ka rubuta suna ka ce misali lil hadiyi ko ka ce badanatun dabba ce ta hadaya ba ta saidawa ba ce saboda ka ba wanda zai tambaye ka domin mai aikin hajji in dai ba ya gama aikin hajjinsa ba ai kaga baya kasuwanci ko wannan ke hadisi na gaba an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala amarani an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an aquma ala budunihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiya al-jazzara minha shay'a wa qala nahnu nu'tihi min 'indina wannan hadisin an samo sa daga sayyidina ali radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya ce a maganin nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da in tsaya akan dabbobinsa na hadaya in kulan masa da su kun ganan budun can badana shine muka ce badana mufradi ko budun kuma jam'i ko qur'ani ya amfani da jam'i ce wal buduna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fazkuru ismallahi alaiha tawaf ka gani albudun dabbobin da ake hadaya da su to sayyidina ali ya ce manzo Allah sama ya umarce shi da ya tsaya ya kulan masa da dabbobinsa na hadaya ha a yayyanka su ko a sassoke su wa an atasaddaqa bi lahmiha sannan in yi sadaka da naman su idan aka gama yankawa aka fede to ai sadaka da nama manzon sama bai da bukatar ya ci wani abu daga ciki wa junudiha sannan fatin su ma su ma baki daya in yi sadaka da su wa ajillatiha sannan shimfiɗin su ma su kansu in yi sadaka da su shimfiɗar da aka ɗora aka ɗora musu a jiki su ma in yi sadaka da su wa Allah uqiya aljazzara minha shay'a sannan ka ba mahauci mai mai fiɗa ka in ba shi wani abu daga ciki a matsayin lada a matsayin lada ko kuma sakamakon fiɗar da yayi wa qala manzo sama yace nahnu nu'tihi min indina annabi sama yace mu za mu bashi daga wurin mu mu za mu bashi daga wurin mu to wannan hadisin babban fikihun da yake ɗauke da shi shine sadaukar da naman hadaya sadaukar da naman hadaya a tasadduku bil humil hadi idan aka yi hadaya mutum ya aikin hajji na hadaya to ya sadaka da nama duk da malamai sun ce ya halasta mutum ya kasa shi gida uku ya kasa shi gida uku ya tasaddaku bi sulufin sannan wa ya'kulu sulusan sannan wa yuhdiya bi sulusin ya sadaka da ɗaya bisa uku sannan kuma ba laifi shi ma ya ban kansa ɗaya bisa uku ya ci idan da iyalansa su ci sannan kuma ya kyauta da ɗaya bisa uku bambanci tsakanin kyauta da sadaka sadaka ana ba mabukaci ita kuma kyauta ana ba masoyi ko wanda ake girmamawa malamai sun ce dalilan da suke sa a kyauta biyu ne ko dai almahabba ko at-ta'zi kana yi ma mutum kyauta saboda kana son sa kana yi ma mutum kyauta saboda girmamawa to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya sadaka da duka abubuwan da suke da alaƙa da namansa na hadaya so daga fikihu farko kenan sannan fikihu na biyu hadisin yana nuna mana jawazu taukili ahadin alal budani ya halasta mutum ya ɗora wani ya ce ya wakilce shi abin da ya shafi eh, dabbobinta na hadaya kamar yadda nan manzon sama ya wakilta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu cewa ya wakilce shi ya kula masa da namominsa na hadaya ko kuma dabbobin da aka yanka ko aka kuma soke na hadaya sannan kuma hadisin yana karantar da mu ba a biyan mahauci da abin da aka yanka na hadaya ya fiɗa to ba za a ce a cikin naman za a biya shi ba a'a sai dai a bashi kuɗi na daban idan za a bashi naman sai dai idan yana cikin waɗanda suka cancanta a basu sadaka sai a bashi ko kuma a bashi a matsayin kyauta amma ujirarsa sakamakon wannan fiɗar da ya yi to za a bashi wani abu ne na daban ba a ciki ba domin wannan aiki da ya yi na fiɗa ijara ne kwadugo ya yi ijara kuma nau'i ne na mu'amala nau'i ne na mu'amala kuɗi ya shiga ciki ita kuma hadaya ana yin ta ne dan Allah ba a buƙatar wani abu na kuɗi ya shiga ciki to da ka ba za ka biya shi da shi ba sai dai a bashi kyauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anan wala tu'ti wa Allah sayyidina Ali ya ce wala al jazzama min ha shay'a sannan kada in ba mahauci wani abu daga cikin naman wannan hadayar manzon Allah ya bashi ka'ida to a ciki an lissafa abubuwa guda uku akwai allahmu sannan akwai julud sannan akwai al'ajilla allahmu nama nama naman da abin da ke ciki har da kayan ciki din nama sadaka ake ai sadaka da su mun sune shi ai sadaka da naman gabaki daya sannan abu na biyu julud jam'i ne na jil fata fatu din ga baki ɗaya manzon Sani ya ce a bada buzayen ga baki ɗaya ce a bada su to sai ajilla ajilla jam'i ne na jilal jilal kamar yadda malamai suka ce shine ma yutrahu ala zahri ibli min kisa'in wa ghayrihi abinda ake dora ma raƙumi na shimfiɗa shimfiɗar raƙumi ko abinda ake sa masa na shimfiɗa da wadda ake ɗora masa shi na ake ce masa aljilalu jam'insa sai ya zama al'azilla wasu malamai suka ce ba shi ba kawai ba wannan shimfiɗa ba a hadda mazima hadda akala ko ragama wacce ake jansa da shi duk tana cin al'ajilla to manzon sa ne ya ce hadda su duk ai sadaka da su hadda su misali mutum zai yi hadaya da raƙumi sai aka shimfiɗa wani abu misali kamar a ce buzu ko buhu ko algarara ko kuma wani dai yadi sannan ga igiyarsa da ya ruku sannan kila an sa ma raƙumin takunkumi ya taho har ya zo aka yi hadaya da shi to manzon sama ya bada umarni ya ba sai ali umarnin cewa hatta waɗannan abai baɗan da ai sadaka da su to malamai sun tattauna a kan wannan al bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da asari ya ce wa kana ibn umar radiyallahu ta'ala an la yashqu min illa mawdi' as-sinan sayyiduna abdullahi ibn umar ya kasance gabaki ɗaya duk abin da ke da alaƙa da raƙo to baya tsinka shi hatta igiyar baya tsinka ta abu ɗaya yake tsinkawa shine abin da aka ɗaura tozo da shi shine sai ya ce wa idza naharaha naza'a laha idan aka yanka raƙumin shikenan sai ya cire duk waɗannan abubuwan da shimfiɗar raƙumin da akalan raƙumin da tagumin raƙumin sai a aje su gefe guda makafata an yufsi da haddamu saboda kada jini ya ɓata su summa yatasaddaq biha daga nan sai sayyidina Umar Abdullah ibn Umar sai sa ai sadaka da su haka al-Imam bukhari ya rawaito wannan asarin mu'allaqi a cikin sahih bukhari al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala a cikin al ya kawo shi a matsayin mausuli wato nan al bukhari babu isnadi ya kawo shi a saman babi ne amma Al'imamu imam Malik rahimahullahu ta'ala a cikin al shi kuma sai ya fitar da shi da isnadinsa al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala da yazo sharhin wannan hadisin a cikin fatul sai ya ce qala wani babban malami da ake ce masa al mihlab yace laysa buduni yin sadaka da waɗannan abubuwan na raƙumi kaman shimfiɗarsa kaman akalarsa ko kuma ragamarsa kaman takunkumin bakinsa ya ce ba tilas ba ne ba farilla ba ne wa sana a umara sai dai saidina Umar yayi Abdullahi dan Umar ya aikata haka ne li annahu arada Allah yarji a fi shay'in ahalla bihi lillahi domin bai so ya dawo wani abu ya zama nasa alhali niyyar kyauta ko sadaka ga Allah subhanahu ta'ala da wannan abun sadaka duk abin da ke da alaka da wannan abun ba ya bada shi wala fi shay'in udhifa ilayhi hakanan duk abin da ke da alaka da wannan abun gabaki daya ya bada shi shi yasa hatta igiyar ba zai ce a tattara masa igiyar sai zai sai da ba a'a sai ya ce hadda ita ya ba da ita sadaka igiyar da aka kullo raƙumin da ita shimfiɗar da aka ɗora ma raƙumin aka hau sai ya ce ga baki ɗaya yi sadaka da shi saboda bai san ya danganta wani a ce ga wani abu ya koma da shi gida alhali wannan abun kuma ya riga ya sadaka da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wajibi ba ne in ji al'imam al-mihla al-hafiz rahimahullahu ta'ala a cikin umdatul qari yace wa qala ashabuna malaman mu in yace ashabuna nan yana nufin yan mazhabin shafi'iyya domin shi ba shafi'iyye wa yatasaddaqu bi jilalil hadiyi mai aikin hajji idan yayi hadaya to duk abin da ke da alaƙa da dabbarsa da yanka ta hadaya igiya ce takunkumin baki ne A'a a shimfiɗar da aka ɗogo maraƙumin ne to ya sadaka da shi shi ne sai ce wa zimamin had da aka halar duk sadaka da ita ne an na husar Allah ya sama amara aliyan rabi Allah ta'ala an hubi da alik domin sayyidina ali manzan lafi sama ya umarce shi da ya haka iya kashin wannan wajibi ne a'a ba wajibi bane mustahabbi ne idan mutum ya je ya hadaya to duk abin da ke da alaka da dabbar da ya yanka to ma ya sadaka da shi har da igiya komai kai sadaka da shi wannan shine ke cikar ke nuna cikar ibadarka ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da kai yadda ka koma da shi gida wanda ke da alaka da hadayarka so daga ka riga ka ba da fi sabilillahi so daga babu kuma wani abin da zai zama naka amma mutumin da ya ya cira wannan igiyar ko ya cira takunkumin ko ya cira shimfiɗar ila mai kyau ce ya ce bari ya koma da abin shi gida ko kuma ya ga bari ya saida to ba laifi yayi ba domin wannan sadakar ba wajiba ba ce in ji malamai haka suka fassara wannan hadisin duk da cewa manzon ta sama ya umarci sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu bai haka mun gane sannan kuma mun ambata cewa da manzo Allah ta sama ya ce ma sayyidina Ali kada ya ba mahauci wani abu daga ciki ana nufin a matsayin ladarsa a matsayin sakamakon fidar da yayi amma ya halasta a bashi sadaka idan yana ana ganin yana da bukatar sadaka sai a bashi daidai hadaya daidai layya idan aka maka layya kai layya a gidanka ka kira mahaushi ko kuma mai fiɗa domin yanzu ba mahauta ke fiɗan ba kawai ko yara da yawa kowa ranar shi kenan sai ya sa riga shi ma zama mai fiɗa a rana da ɗan na gada da ɗan na hau duk za su ko to idan ya gama maka fiɗar ba za ka ce to bari ka yanko wani nama daga shi shine ladar shi ba ko kuma kamar yadda wasu suke sai suke sun ba da fatar fatar ita ce a matsayin ladarsa a'a ijara kuka yi kwadugo ka bashi jinga kuka yi sau da haka za ka biya shi na daban wannan fatar ta sadaka ce hukuncin ta hukuncin nama sadaka yadda ba za ka ɗibi naman layyaka ka saida ba haka ba za ka ɗauki wannan fatar ka ce ita ma za ta ka ita ba amma ba laifi ba ne ka ɗibo nama ka bashi bayan ka biya shi ladarsa sai ka ce masa kuma ga sadaka ko kuma ka ɗibo ka ce masa to ga kyauta shi shi nan to daga kada wani ya fahimci wa Allah oh, iyal jazzara ha shay'an ana nufin an kulle kofa ka mahauci bai cancanci sadaka ba ya cancanci a baki sadaka ya cancanci a baki sadaka in mutumin da bai yi layya ba ya cancanci a baki sadaka mun gane to wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan hadaya a aikin hajji idan mutum ya yi ta to ya halatta ya wakilta wani ya yanka masa shi yasa na faɗa mana ran nan akwai hanyoyi da yawa da ake bi na layya na hada ya kai afuwa na fi sabawa da layyan ne ko yasa in mutum ya je aikin hajji zai tafi aikin hajji akwai hanyoyi da yawa hanya ta farko akwai biyan da ake yi tun a hukumar alhazai ta jiha sai ka ba su kuɗinka za su ba ka rasit cewa ka riga ka biya in aka tafi can su za su yanka maka akwai hanya ta biyu ita ce hanyar idan ka tafi can akwai bankuna wanda hukumar saudi arabia ta tanada amintattu za ka je ka kai musu kuɗi su kuma za su sai maka dabba su yanka maka a wancan ma idan ka ce kana bukatar naman ka za su baka duk abin da ka ce kana so sai su yi maka in ka ce kana son naman ka sai su yanka sai ranar sai ka zo ka ansa in kana da wanda zaka ba ya soya maka ko kana da wanda zaka ba ta soya maka shi ke ko kana da inda zaka kai a soya maka hanya ta biyu ke hanya ta uku ita ce ka je ka siya da kanka amma wannan ya fi wahala ashaq wa as'ab ya fi wahala sannan kuma akwai hanya ta hudu akwai mutanen ga tukari in Najeriya mu da suke zaune a can suna zuwa in ka san su kuma ka yadda da su sai ka ba su sai su je su ce za su maka layya za su maka hadaya sai su kawo maka mun gane to kaga duk wannan wakiltawa ce in ban da hanya ta ɗaya da za ka je ka siya da kanka kuma ka ce za ka yanka ma kanka ka ranar rikicewa take yi sai ka ga za ta ishe ka ba har je ka taho da dabbarka har ka yanka sai ga lokaci na neman ya kore maka domin rana ce babba ayyuka biyar ake da su a ranar ayyuka biyar ake yi a ranar sallah mutum ya tafi hajji ana tsammanin ya aiki biyar amma yana da damar zaɓi na ya jinkirta ayyuka guda biyu amma uku wajibi ne yi su a ranar zai yi jifa a ranar bayan ya yi jifa kuma zai yi aski kafin aski zai yi yanka sannan ya aski har wannan na ukun haka suke to kuma a tsakanin sa akwai tawaful ifada sannan kuma akwai as-sa'yu bainas safa wal marwa kaga ayyuka biyar waɗannan guda ukun farkon da jifa da yanka da aski kusan a waje ɗaya ake yin su amina ake yin su amma tawaful ifada da as bainas safa wal marwa sai mutum ya koma makka to kafin ka ce ka je maka ka dawo ka zo ka je kai tsawafi ka zo kai yanka sai ka ga lokaci na kume maka shi yasa an ka wakilta wani ya maka shi kenan kuma za ma nama a can ai ba abin nema bane gajiya ma ake yi da shi nama ba mutum ya je saudi arabia zai je na ya ce sai gaji da nama kuma dama manzo Allah ta sama ya tabbatar ba garin da za ka je ka zauna ka ci nama da ruwa ka rayu akan nama da ruwa kuma ciwo ba zai kama ka ba sai kasar makka annabi ibrahim alayhi salam ya musu addu'a insha Allah mu barik lahum fil lahmi wal ma'i yace ya allah ka musu albarka a abin da ya shafi naman su nama da ruwa al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin zadul ma'ati fi hadi khairil ibad yace ya taba yi rashin lafiya da ya je aikin hajji ya ce ya yi kusan kwanaki ba abin da yake ci sai nama da ruwa ji kuma ba abin da ya same shi amma nan fa in ka zo kai ta cin nama da ruwa kullum da safa ka ci nama da ruwa da daddare ka ci nama ka sha ruwa da daddare da rana ka ci nan sai wani ya tsure an yi za ka ce gani wasu na tsurewa in ana layya kwanakin layya nan. in mutum yi ma nama cin yaushe gamo nan. ne ka ga ya tsuri to amma ban da makka mun gane to shi ma fa ba a ce ka je kai masa cin yaushe gamo ba ana nufin ka ci ne na al'ada na ɗabi'a duk abin da aka ce ka ci a shari'ar musulunci shari'ar musulunci ta koyar da mu kuma ka'ida ce ta likitanci da abin da ke da lafiya a jiki in ka ci fiye da yadda ake bukata to zai zama maka cuta ka'ida ce ta likitanci kuma ka'ida ce ta rayuwa e, suna da wata ka'ida suna cewa kullama jawaza al'abdu bihi an haddihi to tahawwala ila ziddihi duk abin da bawa ya ƙetare iyakarsa to zai juye ya zama kishiyarsa in ka ci ne don amfani to sai ya zama maka cuta wani likita da ake ce masa jalimiyos ɗaya daga cikin likitocin da aka yi can kafin zuwa annabi isa alaihi salam can irin haɗa suke da su aristotle su platon ya ba da wata ƙa'ida ya ce ka ɗauka kifi cuta ne ga baki ɗayansa shi kuma ruman ga baki ɗayansa lafiya ne sai ya ce faƙalilu samaki khairun min kafirin rumani gara ka ci kifin nan ɗan kaɗan da aka ce ga baki ɗayansa cuta ne da ka je ka ci ruman mai yawa wato da abin da ake bukata shine ka ci daidai wa daida kada ka wuce gona da iri wallahu a'lam so da ka hadisin dai na nuna mana ba yana cewa ka a ba mahauci komai bane a matsayin sadaka a'a ba za a bashi bane a matsayin sakamako ko kuma abin nan ɗinsa ladarsa na aikin da ya yi عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم تابعي da ake ce masa ziyadu dan jubair ziyadu dan jubair sunansa ziyadu ibn jubair ibn hayya ibn mas'ud mu'attib as yana ɗaya daga cikin tabi'ai wanda suke waɗanda suke tsaka tsakin tabi'ai an kasa tabi'ai gida uku akwai sigaru tabi'in ko kuma akwai akwai akwai waɗanda ake ce musu kibaru tabi'in su ne suke a tsabakatul ula manya-manyan tabi'ai waɗanda suka ga sahabbai manya sun rayu da manya-manyan sahabbai kamar sa'id ibn musajjib ya rayu da manya-manyan sahabbai baban shi ma sahabi ne sannan kuma ya rayu da manya-manyan sahabbai kamar alhassan albasari ya rayu da manya-manyan sahabbai kamar a ce tabi'i ya ga ya rayu da sayyidina abubakar ga wannan sauran irs Allah ne bai kaddare shi ya zama sahabi ba duk wanda ya rayu da sahada da sayyidina abubakar to Allah ne bai kaddare ya zama sahabi ba ne sauran irs amma kuma wanda zai ga sayyidina abubakar sai dai yana yaro sai dai yana dan karami ya haɗu da sayyidina abubakar domin sayyidina abubakar da manzon sama su shekara biyu ne da watanni shida ko watanni hudu ma a wata riwaya har ba ba ba daɗewa to sai kuma wanda suke a tabaqatul wusta wanda suke mataki na tsakiya mataki na tsakiya su ba su rayu da manya-manyan sahabbai manya-manyan nan ba amma sun rayu da matsakaitan sahabbai kamar misali abdullahi bin umar yana cin matsakaita kamar abu huraira duk yana cina ciki to shi wannan ziyad ibn jubairin yana cikin irin waɗannan su ne waɗanda suke a tabaqatul wusta sai kuma wanda suke ake ce musu sigharu tabi'i ɗan ƙananan tabi'ai su kuma sun ga ƙananan sahabbai ne sahabban da gab da manzon sama zai rasu aka haife su kila shekara ɗaya da manzon sama zai rasu ko watanni ma aka haife su kamar waɗanda aka haife su a fatu makka kaga duk waɗannan ƙananan sahabbai ne to tabi'an da suka gansu su ake ce musu gharu tabi'i to shi al-imam ziyad ibn jubair yana ɗaya daga cikin tabi'ai ɗan tsaka tsaki suna cin at-tabaqatul wusta shine yace ra'aytu ibn umara naga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma kada ata ala rajulin ya zo wajen wani mutumi kada ana khaba da na tahu wannan mutumin ya durkusar da dabbarsa wato taguwarsa ko kuma raƙuminsa na hadaya yanharuha zai soke zai soke wannan abin hadayan nasa a kwance فقال ya man مقيدة sai sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yace a'a ta yadda dabba ka a tsaye muqayyadatan ka ɗaure ta sunnata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yin hadaya ta raƙumi in za a soke raƙumi ba soke shi a kwance a tsaye ake soke shi kaga shi yasa ramin ce muku sai wanda ya iya a tsaye ake soke shi ne sunna sauran dabbobi ne ake yanka su a kwance sa tumakai awakai da sauran ƙananan dabbobi wato tsuntsaye su kaji da irinsu dangoginsu su ne ake yanka su a kwance amma raƙumi idan za a soke shi to a tsaye ake soke shi mun gane ai na abdullahi ibn Abbasin kamar da al-imam al-bukhari ya ruwaito yace a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da yake cewa fadku husmallahi alaiha sawaffa sai yace sawaffa ay qiyaman sawaffa ay qiyaman ku soke su suna tsaye a tsaye ake soke raƙumi ba a kwance ba sayyiduna al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi daga sayyidina jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma yace manzo annan nabi su sama wa ashabahu manzala su sama da sahabbansa kanu yanharuna albadanata sun kasance suna soke abin yankan su na raƙumi ko taguwa maqulatal yusra sun daure kafarta ta hagu kafarta ta hagu ake daurewa za mu zo mu bayani akan wannan qa'imatan ala ma baqiya min qawa'imiha sannan a tsaye a kyala kuma sauran su kafafuwan kafafuwa uku sai a bar su a kwance kafa ɗaya ta ake ɗaurewa akwai riwaya ta zo cewa za a yi ne muƙayyadatal yadi al-yusra muƙayyadatal yadi al-yusra a ɗaure hannun raƙumin na dama na hagu hannun raƙumi raƙumi na da hannu hmm? yana da hannu ƙafafuwan baya su ne hannayensa ƙafafuwan baya su ne hannu a wajen raƙumi kun gane? <laughs> mu taɓa wannan magana kun manta ne lokacin da muka tafi muka zo tafiya sujada hadisin da manzon sami ya ce idza manzon sa ne ce idan hawa ahadukum su sujudi fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yuqaddim yadayhi ala rukbatai. idan ɗayanku zai tafi sujada to kada yi yadda raƙumi ke yi ya fara gabatar da hannayensa sannan gwiwoyinsa al-imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce hadisin an juya shi ne ya ce wal yuqaddim rukbatayhi ala yadayhi ya fara gabatar da gwiwoyinsa akan hannunsa malamai suka ce a'a hadisin yana nan yadda yake wal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi ya fara gabatar da hannayensa sannan gwiwoyinsa to kuma an ce kai yadda raƙumi ke yi idan raƙumi zai kwanta yake yi ba kafafuwansa na gaba yake karya su ba haka ko sannan kuma sai na baya to sai malamai suka ce a al'adar balarabe baya ce ma kafafuwan gaba na raƙumi su ne hannayensa kafafuwan gaba ba su bane hannayensa na baya su ne hannayensa shi ne har wani malami yake cewa ai al-imam ba balarabe bane saboda ka ba mamaki in bai san raƙumi ba imam ba Balarabe ba ne bane koyan larabci yayi mun gane sannan kuma inda yake rayuwa ba su da raƙuma abin nan biladu sham ya rayu siriya a wannan wajajen ba su da raƙuma da wakai suke da su da alfadarai amma mutumin da ya rayu a jaziratul arab ko al-hijaz biladul hijaz makka da madina to dole ya san raƙumi to al'adar balarabe shi yana ce ma yana ce ma kafafuwan bayan raƙumi su ne hannuwan raƙumi su kuma kafafuwansa na gaba su ne a matsayin kafafuwansa haka balarabe yake mu'amala da raƙumi zan kuwa ana neman bayani a game da raƙumi ai a tambayi balarabe ko daga shi sai kanin shuwa akwai nan yin shiru mana wa kanin balarabe buzu mana kanin balarabe ke to kaga shi ne wannan so da ka kafar da ake ɗaurewa ita ce kafar baya ta hagu kafar baya ta hagu ita za a ɗaure idan aka ɗaure ta sai kuma a bar sauran guda ukun su kuma a ba a ɗaure shi ba to daga nan sai a samu ƙwararre sai ya zo daidai inda wuyansa yake sai ya zo ya soke shi da sunan Allah da kuma kabbara irin yadda ake yin za a yanka kun zo wannan fikihun hunde yanzu muna koyon shi kusan duk ba zai mana tasiri ban munan ku ina za ka gara raƙum haka yanka hmm? ga da wahala ko kai za ka yi laye da shi ɗan hmm? za ka baka ma raƙumi aka ce kai laye da shi ai sai da shi za ka yi ni za ka ban sai da zan yi sai da zan yi in sai raguna ka je ka ba mutane naman masu kasa ci ba ɗabi'an mu bace ba al'adan mu bace kai nake to in ci ba al'adan mu bace to wannan hadisin abin da yake koya mana kenan sunna ba a sakaci da ita ko yaya take in ka san sunna daidai gugado yi kokari kai aiki da ita wataƙila ita ce sanadiyar ka shiga aljanna kakai wasa da sunna in aka koya karatu aka ce abu kaza sunna annabi sallama ne daidai gwagwado to yi kokari ka aiwatar da ita wataƙila ta zama ita ce dalilin shigar ka aljanna to kun nan sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ya ga wani mutumi zai yanka zai soke dabbarsa ta layya ta daya raƙumi kuma a kwance ta ce a ibadha qiyaman muqayyadatan ita yadda dabbar ta ka a tsaye sannan kuma ka ɗaure ƙafarta ta hagu ta baya hannunta kenan shi raƙumin ko taguwar wannan ita ce sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka yi haka sannan wannan hadisin na nuna mana yadda sayyidina abdullahi bin umar dama an san shi da san bin sunnar annabi sama shi da abin da ya gama zan sama yayi sai yayi a cikin abin da ake ruwaitowa na abdullahi bin umar mai ban mamaki shine wata rana sun taɓa wucewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi wata tafiya ga hanya nan sai hanyar sai ya kasance wata bishiya ta ta faɗo a tsakiyar hanya dole sai an yi da sai an koma can gefen abu a koma gefe irin yadda ake sawa a titi in ana gyara ko to manzon sama sai ya ratsi da shi da sahabbansa baya rasuwan manzan sama da shekaru hanyar nan a gyara take da sayyidina na ibn umar ya zo wucewa sai da ya ratsi ya bi waccan hanya almajiransa suka tambaye shi alaga ta malam ya aka haka sai da ka ratsi ya ce a kaza ra'aitu rasulullah ta sama fa'ala fa fa'altu ya ce haka naga annabi sama yayi ni ma shi ya same to yana da wannan an san shi da at-ta'assi bi sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam Kullum yana da ƙoƙarin koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen wannan babu Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya kara mana fikihu a cikin addini sai idan karatu na gaba mun zo sai mai babul ghusli lil muhrimi hukuncin wanka ga mai aikin hajji ko mai umara shin mutum yana aikin hajji ko umara zai yi wanka kuma in zai yi wanka ya zai yi ko kuwa ba zai yi wanka ba duk za mu ga wannan insha Allah ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين malam mutum ne yake da mata biyu sai ya sake ɗaya amma ta ƙi tafiya gidansu shin malam in kwananta ya zo zai kwana a ɗakinta, ko kuwa wa ya ce dama ta tafi gidansu ai ta fi mijin ilimi ta dace da abin da sunna ta ce ta yi ƙur'ani ya faɗi cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an na bi fahishin mubayyin kada an saki mace sakin da yake raj'i sakin da ake kome sai a ce kuma tafi gidansu ita ma kar ta tafi sannan ka a ce ta tafi ta zauna a ɗakin mijinta ta yi iddata ta zauna a ɗakin mijinta ta yi iddata idan ranarta ta zo ai ya sake ta ya sake ta so da ke ranarta ta zo ta zagayo ba zai je ɗakinta ba ke in ko je dakin ta yana nufin ya dawo da ita kenan kila to daga ba zai je dakin ta ba idan mutum yana da mata ɗaki ɗaya yake da ishi ɗaki ɗaya suke kwana da ita kila gidan mahaya suke sai ya sake ta to ya ja ma kanshi aiki sai ya koma ya je ya kama loja a waje ko ya je ya samu shago su yi da wani jinga ya rika kwana a shagon shi kenan mata suna da daraja a musulunci inda mutane suke ɗauka ba haka bane inda ya sake ta shi kenan sai ya tafi ya biya kwana a wani waje ranar da ya dawo ya ce ya dawo shi kenan sai ya ci gaba da kwana a ɗakinta amma ita ba za ta fita ba har sai ta gama iddarta in ta gama idda bai dawo da ita ba to shi kenan kwanakinta sun kare daga nan sai ta kwashe kayan ta tafi gidansu amma mujarradin ya sake ta kuma saki na kome ku bambanta sakin kome sakin kome shine saki na farko ko saki na biyu amma idan sakin karshe ne to wannan wannan kuma karshe ya zo to da wannan za ta fi gidansu amma saki raj'i ba saki ba'ini ba to za ta zauna a ɗakin ta ta idda wannan ba yi da hakkin da zai tafi gidansu mun gane malam mutum ne direba yana tuki sai wani ya zo zai tsallaka titi direban bai gani ba sai ya buge shi sai aka duba aka ga an nemi to malam mutum zai yi azumi na wata biyu kuma zai biya diya to magana diya dai zai ba da diya zai ba da diya ga su dangin dangin wanda ya Kasha, inda ya yi kisan kai na kuskure kisan kai ne na kuskure Ya iyaka malamai suna da saɓani akan azumi domin azumin ai dama makwafin tahriru wa qabani makwafin yanta kullum idan mutum ya kisan kai wal iyadu billah to hakki biyu ne a kansa akwai hakkin wanda aka kashe wanda yanzu suwa yake da hakkin danginsa sannan kuma akwai hakkin Allah haka aya ta aya ta faɗa ai duka in ka ji an ce tahriqu raqaba sannan da diya diyatun musallama to diyatun musallama haƙƙin wanda aka kashe ne yanzu tun da an kashe shi shi zai nan haƙƙin magadansa ne faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura danginsa yanzu su suke da damar su sune ne suke da damar su karɓi diyya sannan sai tahriru ba haƙƙin kuma Allah ne haƙƙin Allah ne to malamai suna da saɓani akan mutumin da ya kashe kafiri da kuskure shin sai ya azumi ƙauli rajihi ba zai yi azumi ba amma dai zai ba da diyya ga su dangin wanda aka kashe zai ba da diyya mun gane sannan kuma dama malamai su diyatul kafir ala nisfi diyatil mu'min ala nisfi diyatil mu'min rabin diyar mummuni zai bada rabin diyar mummuni zai bada shine wannan to yanzu ba diyar amma yanzu sukan yi wani abu sai sai ka sai musu akwati ko ba ka suke yi ba mutum ya kashe ya yi kuskure Banka da wani wanda ba musulmi ba to dama su abin da ya fi damunsu shine wannan akwatin da abubuwan da za a yi na biki idan ka ga mutum wanda ba musulmi ba ya mutu ana kuka waɗanda su ƴaƴan shi ko kuma suna kuka to suna tunanin fa akwatin nan ne fa dan asusun su account din su zai ƙasa kuma babban alfahari ne a mutum katon akwati mai kyalli a a kai ma ƙasa ta cinye a banza Allah shi kyauta wannan ita ce amsar dai wallahu ala amma kullum ina jawo hankalin mutane malamai suna ta an tambayi a Sheikh Muhammad Salih Usaimin rahimahullah yana ma da littafi akan wannan matsala. abubuwan da suka shafi haɗaroran mota ya kawo ina jin fuskoki shida abin da ya shafi haɗarin mota a ina ne ake dora ma direba diya a ina ne kuma ba a dora masa bahasi ne yi yayi akan wannan sosai asali tambaya ce aka masa sai baya mai da shi ya ba da amsa sai abin ya zama kamar littafi ko ya zama ma littafi to abin da yake cewa shine kullum idan aka samu haɗari a riƙa kiran jami'an titi road safety da vio su riƙa zuwa su yi bincike Shedar da suka bada to ita ce ake amfani da ita domin tabbatar da za a ɗora ma direba diya ko ba za a dora masa ba za a dora masa azumi ko ba za a dora masa ba domin akwai abubuwan da ake jawowa wani zubin ban ce duka ba wani zubin za a ga kila ma ba hakkin direban a ciki amma kuma sai a dora masa kamar yana jin jiya wani ya min wata tambaya babban mota ce take tafiya tirela sai wani ya zo da karaman mota can a abuja sai kawai ya shige karkashi in yadda ake cewa shige karkashin motar nan to haka ta faru shi kenan shi kuma dama wancan mai direba ne mai shuka mota akwai fasinjoji a ciki har mutum ɗaya mutu to sai mutane suka ci na farko dai aka kwace mu aka rike tirela ne tirela aka rike mishi mota sannan kuma suka ce ai sai ya azumi sai ya ba da diya yayi azumi ce to kaga a wannan ka'idar da za a kalla ka'idar wacce idan wani ya zo ya buga ma wani ta baya waye mai laifi suke cewa na baya to ka gani ita shari'ar musulunci kullum tana yadda da ilimi tana yadda da ilimi ba ka zuwa ka ce malami ne kai komai za ka ba da fatawa a kai ya ce to a rika kiransu su ba da shaida a kan abin da suke ganin ya faru in kuma ana ganin abin na hakika gashi ya faru a fili to ba bukatar shaida su amma idan ana bukatar sai an shigar da su sannan za a iya hukunci a dora ma wani aiki domin azumi wata biyu ai ba karamin aiki bane ko kuma inda suke ba da diya can kamar su saudi arabia wannan kudin ba kanana bane. to sai an kira su sun ba da shaida sun tabbatar da ga yadda suke ganin haɗarin ya afku su fitar da waye mai laifi waye ba mai laifi ba daga nan sai a yanke hukunci wallahu alam na'am shika na'am hmm. Hmm. duka <laughs> lokacin da muke tafsirin su wata talak mun yi wannan bayanin dama jarababbiyan mata ce ya ce ya sake ta to kuma ta riƙa ci gaba da bala'i a gidan da shi take faɗa ko misali da abokiyar zamanta aka yi yadda za a yi dai duka aka yi akhiru dawa'il kajju lalas shine karshen magani to saki shi ma shine karshen magani a aure aka sake ta kuma sai ci gaba da bala'i ci gaba da bala'i wannan kam sai a ce ta gurgusa ta tafi fahisha mubayyina ce eh fahisha mubayyina sai a ce ta tafi sai gaba mun gane ko haccin Allah ko haccin zamantakewar mutane a gida ba haƙƙin mijin ba har da sauran mutanen gida fitinanniyar mata ce akwai yin waɗannan mutanen jaban tara ajaban irin matan nan ba ishira jaban tara ajaban wani balagaban ƙauye ne can a da ya auri wata mata shikenan dama a watan rajabi ya aure ta to ya aure ta ashe bala'iyyan mata ce aka je gama wata rajab din nan da gir ya sake ta bayan wani lokaci sai ya ji labarin ai wani ya aure ta ran nan sun zo wucewa sai ya haɗu da shi a hanya sai kalle shi aka ce ai shi ne a wurin matar shi da ya saka zai ta ishi rajaban dara ajaban <laughs> ya ce ba wata rajab ya wuce za ka sani <laughs> ai ya katta wata rajab <laughs> kaga ko da ba a wata rajab din shi ya aure ta ba shi dai wata rajab din nan ya haddace shi <laughs> to balarabe yana amfani da wannan karin magana a matsayin abin da ba dorare ba a jin daɗi eh ish rajaban tara ajaban wa alaikum assalam Hmm. Hmm. ya saki a ana iya sake ana sakin shi mana yi akwai malaman da suke ganin a sake shi ma shi bayan ya tashi kuma ta bugun jama'a ta. <laughs> akwai malaman da suke ganin cewa daga cikin wa idza zabahtum fa ahsinu zibha. wannan sakaratul maut din bala'i to a tausaya ma dabba a bata wannan fanfafafafa shine zai sauƙaƙa mata fitar rai amma ga fitar rai kuma an danne ta an matse ta sai dai maslaha ta tsoron kada kuma ta tashi ta jijjima mutane ciwo to shi yasa sai a danna amma asali shi ne a kyale ta shi yasa aka ce kada da an yanka kaji irin yadda wasu suke da an yanka kaza a jefa ta cikin ruwan zafi kyale ta ta mutu wannan kisa biyu nan kamata manzo sanama yanka dabba a gaban yan uwata ma ya ce kisa biyu aka mata wata rana manzo Allah sama ya ga wani yana yanka wata dabba kusa da yan uwarta sannan ita ma zai yanka ta ya ce a turidu an tumita ha mautataini so ce ka kashe ta so biyu kau da ita mana sai ka gama kau da uwarta sannan ka ga jinin uwarta sannan ita ma a zo a yanka ta bai kamata ba ka duba a cikin ladubban yanka har sauka wuka ba a san a yi a gaban a gaban dabbar da za a yanka ba a so sai koma can gefe a yi wannan nan ka'idojin ma ba ma bin su نعم oh, idan yana tsoron kada kuma ba da gangan yayi ba zai iya yin gaba in yi gaba shi ce ne yanzu da ya san akwai abu biyu a kansa akwai diya sannan kuma akwai akwai azumi a kansa ko yan tabaiwa ba yan tabaiwa shi yasa ma yanzu an daina magana ko ba bayi to azumi to da kai yana iya yin gaba ya tsiya a daidai wannan lokacin inda daga baya ya ga hankalinsa ya dan kwanta zai iya dawowa sun su to gashi domin hakkin su ne ya nemi suwaye suwaye yan uwan wannan shi kenan amma dai azumi da ba san yana kansa wannan ba sai ya je magana kan shi amma ya gudu shi kenan ya gaba ya sha kulatin bangaro irin yadda wasu ke cewa sun taka kiyashi ko su ce sun taka kwado dan adam ya zama kwado Allah ba zai baka haka ba mutum ba zai gama da duniya lafiya ba duk Allah sai ya fitar da hakkin tun a duniya da kan ya ga kwanaki an dan samu lafiya sai ya dawo ya zo ya same su domin fushin dan adam na da bambanci daidai lokacin da abu ya faru da kuma me da kuma bayan an dan samu wani dan lokaci ai shi yasa manzo mai ce inna masabru inda sadmati alula ula hakurin da Allah ke ba da lada a kai shine hakuri daidai lokacin da aka maka abin da zai saka kai hushi ka iya danne wannan to wannan shine cikakken haƙuri innama sabru inda sadmatil ula kaga ita ai lokacin wannan matar da manzon sama ya faɗi hadisin ta ta ɗanta ya mutu ta zo masallaci tana ta kuka kai ta zo makabarta bakin kabarinta tana ta kuka tana kuka tana kuka manzon sama ya zo wucewa yace isbiri wahtasibi ki koma gida ki je ki haƙuri ki nemi lada yace ilaika anni fa innahu lam yusibka ma asabani ce tafi ka bani waje dan ba kai abin ya faru da kai ba haka zaka fassara shi kenan bayan ta wuce aka ce kin san wanda kika yi magana da shi ta ce bata sani ba aka ce manzon sama ne sai hankalinta ya tashi sai ta bi manzon ta sama gida wallahi ya ma'aikin Allah ban san kai bane wallahi kaza don su ce a'a ai innama sabru inda sadmatil ula lokacin nan da musiban nan ya same ki ta same ki to lokacin ya kamata ki yi hakuri shine Allah zai baki lada to kaga mutanen kila ba za su yi to in suka samu sauki yana iya zuwa sai je zauna da su ya fahimtar da su kuma kila su fahimta hmm. labari kake ba mu ai wannan wannan wato sunanta alhaisha fitina manzon sama ya baka shawara in ana fitina kada ka je an sha wannan bayanin fitina kakka je manzon sama ya ce alqa'idu fiha khayrun min alqa'imi والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن وجد ملجعا فليلتجئ به ماذا سمي يشي فتنا إذا انتزو كزونا أجدان كككجي قلو to kafuwan da ya miƙe ya leƙo ta ƙofar gidansa yana leƙowa wanda kuma ya fi wanda shi kuma ya fita ya je ya ce bari ya je sannan wanda ya je bai yi komai ba ya fi wanda da shi ake yi sadaka sunanta alhaisha na kiwa da fiha in aka kashe mutum a wajen ba wanda zaka ce ya diya ba wanda zaka ce ba da diya ba wanda zaka ce ya azumi wa ka sani yara ne ba suka zo suka yi hatsaniyar su to wane ne zai ba da diya wane ne kuma zai yi azumi yanzu kai a fitina ta faru irin waɗannan waye za ka ce ya azumi sun sa fitina ba ta da alkhairi ko ƙwara ɗaya kada kai fatar saukar ta koya take ko mutane su yi haƙuri shine abin da ya fi ba daɗi a ce ka yi haƙuri in an cuce ka amma dai wannan kuma shi ne ya fi kada ka shiga cikin fitina idan ta abku ba diya ba san wa zai yi diya ba ba san wa zai ba da diya ba sannan kuma ba san wa zai yi azumi ba sannan kuma ba a raba ganima fitina sai dai sata sunan dukiyar da aka kwashe ma mutane ana cikin fitina sunanta sata ba sunanta ganima ba ba ganima so da ita fitina kullum duk rigimar da aka yi ta babu shugaban jihadi sunanta fitina yanzu na abubuwan da suke faruwa na wannan ba fitina sunanta waye shugaba waye naɗa shi ƙa'ida in jihadi na musulunci za a yi sai da shugaba an san shi kuma ba shugaban tarin kanoke ba shugaba zai fito shi za a zo in aka ma je ta yi mubaraza Abokin gaba abokanan gaba za su fito da zakaran gwajin dafi su ma musulmai su fitar da zakaran gwajin dafi su fara gwabzawa a fara yin dambe a yi kokawa irin yadda bahaushe ke cewa wanda ya ji zafi ya rama to sai an yi haka to amma irin waɗannan fitina fitinan kada mutum ya je shi yasa an sha faɗa ma mutane amma mutane ba sa ji ko bam kaji ya ce an ce ya tashi a waje kakka je kallo kar je kallo in labarin kake so bari wanda ya je ya baka labari in dole sai ka ji labarin ko bari ka karanta a jarida ko bari ka karanta a intanet ko bari ka kalla a talabijin ko bari ka ji a rediyo shi ke amma ba a zuwa lokacin da aka yi wannan bom ya tashi a jaji in za ku tuno farko fitinan nan farko farko bom ɗin da ya tashi a jaji mafi yawancin mutane da kaga sun ƙwaƙo ne an kai su shika duk mafi yawancin su wani 'yan kallo ne a na ne ya same su a na farko wanda suka jimu ba su da yawa kuma duk mafi yawanci 'yan cikin barikin ne sojoji ne amma 'yan kallo suka tafi a shi akwai ɗaya shi kenan a kallon nan ne suka tafi fafafam to shi yasa aka ce kakka je kallo ba ka zauna manzon Allah sallallahu ya ce maka waliyata ka baitu. ka zauna a gidanka zauna a gida kada ka je ka ce za ka je kallo in kana da wajen da za ka fake ma ka ɓoye to ka ɓoye amma kada ka je kada ka fita kaga wannan ba wani wanda zai ba da abin nan sannan su kuma nema da ka ba da labari sun bada diya ai dama ba sun ba bada bane a musulunci sun bada ne a matsayin abubuwa da ake yi na ƙasa hmm. hmm, ka gani waye aka kai ma waye ba a kai ma ba wannan kaga ba za ka sani ba tunda dama ba musulunci ake yi ba ko da an bada dama ai ba za a bada ne a matsayin diya kashe dan adam nawa aka bada abinda za a ce an kashe mutum ko dan sanda ne a Najeriya ya ce an ba iyalansa dubu ɗari biyar nawa ne diya yanzu miliyan nawa ne dubu ɗari biyar sai a ce ita ce diya ba diya sunanta ba wannan ba diya ba ce kawai ana dan ba su wani abu ne da za su cefane da shi shi ce amma ba diya ba ce diya ta wuce yadda mutane suke tsammanin ta kai ne na ƙarshe a'a a mu hmm. Hmm. Eh, na gama ai ba na fara ba ne. Hmm, ai ba za ka yi ba idai idan ya zama fitina kana neman ka tsinci kanka zahura ba yadda ka iya kila ma abin ya dawo maka ko ya zama fitina shi kenan sai ka ba su a yi gaba sunan a wuce sai ka ba su kuɗin da abin da suka je suka yi kai dai ka sanya kuɗi dai kai ka ba su hmm, to yi na ƙarshe shi na'am yawwa shi ne na ce ai dama babban malamin mu a shirin Muhammadu bin salim usaimin allah ya ji kansa ya ce shi a kira road safety kaga yanzu misali mutumin gari ai ba dole bane kila iya gano wannan abin da ka faɗa to amma aka kira road safety da dai waɗanda jami'ai ne na titi waɗanda su an kwaran sun kware akan wannan aikin su kenan to sai su ba da shaida akan wannan su kuma su zama amintattu su zama masu tsoron Allah shine wannan duk wannan abubuwan ku kalla yan uwa fikihun musulunci gaba ne yana da alaka da tsoron Allah duk idan babu tsoron Allah a cikin abubuwa ba yadda za a abubuwa su tafi ko da hukunci kana kallo ba yadda za a iya yi da shi Kada ka su su zama masu tsoron Allah in suka zama masu tsoron Allah komai sai ya zama daidai Allah shiryatar da mu اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته